daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2541 da kuma 60 a matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu afrik na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da lol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan za ku iya samun mu a yaushe kuke so a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Laraba 16 ga watan Agustan shekarar 2017. Muhammadu Lalo ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato biyar na safe kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. shugaban iran hassan ruhani ya faɗi jiya talata cewa ƙasarsa ta gwammace ta mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa amma bisa sharaɗi sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗi jiya talata cewa har yanzu amurka a shirye take ta hau teburin shawara da koriya ta arewa sannan shugaban argentina mauricio macri ya bi sahun sauran shugabannin yankinsu na latin amurka wajen adawa da matakin soja a venezuela To a jamhuriyar Nijar kuwa wasu kamfanoni daga kasashen waje uku sun samu lasisin haƙar ma'adinan uranium da zinare a ƙasar. To sai dai ƙungiyoyin masu fafutukar ganin an tabbatar da adalci a ƙasar sun ce a yi hattara. Da akwai wasu mutane waɗanda ke zakwa ko kamfanoni na ƙasashen waje waɗanda ke zakwa don saboda yaudara. Sai su zo su zuba kamar ku su ce za su zuba kuɗin jari, za su aiki da ƴan ƙasa, wani bi sai su ɓace, wani bi ma su ƙi. To idan muka leƙa Najeriya da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar kuwa, kwamitin kuɗi na gwamnatin tarayyar najeriya mai taimakawa ga ambaliyar ruwa da lalata muhalli ya ziyarci jihar oyo don dudubawa tare da tantance da neman bayanai to ko waɗanne bayanai ne muna tafe kuma da sauran rahotannin da ma shirin demokuraɗiyya wanda sahaba imam aliyu zai gabatar amma duka sai mun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Iran Hassan Ruhani ya faɗi jiya talata cewa ƙasarsa ta gwammace ta mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa game da shirinta na nukiliya fiye da duk wani zaɓin. To amma muddin Amurka ta ci gaba da abin da ya kira yin barazana da kuma ƙaƙaba takunkumi, Iran fa za ta gaggauta komawa kan tafarkinta na shirin nukiliya fiye da ma yadda ta yi a gabanin fara aiki da yarjejeniyar. da yake jawabi ga 'yan majalisar kasar ta gidan talabijin ruhani ya ce amurka ba abokiyar tafiya ba ce ƙasashen biyu sun ce matakin da kowace ke ɗaukawa ya saba ma lamirin yarjejeniyar ta nukiliya sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗa jiya talata cewa har yanzu a shirya amurka take ta hau teburin yin shawarwari da koriya ta arewa yayin da shugaba kim jong un ya janye barazanarsa ta auna yankin guam da ke yankin pacific mallakin amurka har yanzu muna shawara neman hanyar shiga tattaunawa to amma ya rage ga kim jong un a cewar tilasin a inda ya kamata a jarraba hanyar diplomasiya matsayin amurka shine dole ne kore ta arewa ta daina gwaje-gwajen makami mai linzami da kuma nukiliya kafin a fara duk wani batun tattaunawa kan yadda za a kawar da nukiliya daga yankin ruwan koriya masu kula da al'amura sun ce gwaje-gwajen masu makami mai nukiliya da mato mai linzami mai tashi daga nahiya zuwa wata da koriya ta arewa ta yi a ranakun 4 ga watan yuli da kuma 28 ga watan na yuli sun bayyana irin nisan zangon da za ta iya kaiwa da ka iya afkawa alaska da cikin amurka sosai shugaban argentina mauricio macri shine na baya-bayan nan cikin jerin shugabannin kasashen latin amurka da suka ce ɗaukar matakin soji daga bangaren amurka ba ita ce hanyar da za a bi don sake maido da demokaradiyya a venezuela ba Macri da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da ke aikin ziyara sun gana da 'yan jarida bayan tattaunawarsu jiya talata a birnin Buenos Aires. Bai kamata a yi amfani da ƙarfi ba a cewar Macri kamar yadda mai masa tafinta ya bayyana. Ya ƙara da cewa dole ne mu kyautata hanyar diflomasiyya da kuma tattalin arziki saboda tsarin dimokuraɗiyya ya dawo ba tare da ɓata lokaci ba. Makri ya ce dokacin mutanen fadin Latin Amurka na adawa da daukar duk wani matakin soji. Pence ya ji irin wannan rashin amincewar ranar Litini daga shugaban Colombia Juan Manuel Santos. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaba donald trump ya ce shugabannin manyan kamfanonin da suka fice daga gwamnatin da ya kafa na bayar da shawarwari kan masana'antu sun fice ne saboda kunya ganin yadda suke sarrafa abubuwa a kasar waje ya ce ya sha musu jawabi kan bukatar maido da harkar sarrafa abubuwa a cikin amurka to a sun fice ne daga kwamitin saboda su bayyana rashin jin daɗin su da kalaman da trump ya yi da farko kan mummunan tashin hankalin nan na ranar asabar wanda ya yi sanadin rasa rai a bin na jihar virginia saboda suna ganin wato suna ganin allah wadi da trump din yayi bai wadatar ba trump ya sha wato ya shashantar da kucewar mutanen da wani martani mai kaushi da ya yi ta shafinsa na twitter ya ce ina da masu jiran cike gurbin duk wanda ya fice daga kwamitin masana'antun dama bai kamata a ce mutanen da neman suna kawai suke son yi su ci gaba da kasancewa a cikin kwamitin ba aiki ya kamata a sa a gaba a cewar wato trump 'yan kenya sun zaku a ci gaba da jiran jawabin jagoran 'yan adawar kenya raila odinga wanda ya yi watsi da sakamakon zaben shugaban ƙasa wanda aka sanar ranar juma'a odinga ya yi zargin cewa an tauka magudi a zaben dama ji talata ne aka shirya cewa odinga da ƙungiyar haɗakarsu ta nasa za su bayyana matakin da za su ɗauka to amma sai suka fitar da wata takardar bayanin jinkirta wato jawabin na odinga zuwa laraba yau kenan saboda abin da suka kira lalura da mawacin lokaci da kuma yanayi mai sarƙaƙiya na abin da aka sa a gaba odinga ya ƙi amincewa da sakamakon zaben yana mai zargin cewa an yi kutse a na'urar zaben yan adawar dai sun yi watsi da shawarar cewa su kalubalanci sakamakon zaben a kotu yanzu haka ba a san inda matar shugaban ƙasar zimbabwe take ba yayin da 'yan sandan afirka ta kudu da lauyoyinta ke tattaunawa kan sharaɗin da ya kamata a ginda ya kafin ta gabatar da kanta ta fuskanci tuhuma kan zama wata matashiya da ta yi a wani otal ɗin johannesburg hukumomin afirka ta kudu sun ce matar mugabin ba ta bayyana a kotu ba bayan da tun farko ministan harkokin 'yan sanda fikile imbalula ya ce matar ta mugabe ta bayar da haɗin kai kuma ta gabatar da kanta ga 'yan sanda jiya talata ya ce za a tuhumi mugabe kafar labarai ta reuters wadda ta raito kalamin wani jami'in gwamnati wanda ya buƙaci a sake sunansa ya ce matar shugaban ƙasar ta zimbabwe ta koma ƙasar ta matar ta shugaban robert mugabe yar shekaru hamsin da biyu da haihuwa ana zarginta ne da dukan gabriela angels ranar lahadi da wayar wutar lantarki a lokacin da ta ziyarci dan mugabe a otel hotunan da aka wallafa a kafafen sada zumunta sun nuna angels wadda mai tallata tufafin zamani ce goshinta jina-jina To labaran juna kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara rahotanni namu ne daga jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar ta ba wasu kamfanonin kasashen waje su uku lasisin binciken karafan uranium da zinare a yankunan agadas da tilabiri bisa sharaɗin mutunta dukkan ka'idodin da suka tsara ayyukan da za su gudanar a kasar to amma ƙungiyoyin masu hankoron ganin an tabbatar da adalci a kasar sun ce ba girin girin ba ta yi mai daga yamai ga rahoton sule muni barma kamfanonin da gwamnatin ta nijar ta ce ta ba lasisin binciken ma'adanai sun hada da andebor financial age mai cibiya a kasar swaziland wanne ya sami izinin gudanar da ayyukan binciken karfen uranium a wurare uku da ke yankin agades sai kamfanin tad turki afric development na kasar turkiya wanda aka amincewa ya gudanar da binciken zinare da dukkan wasu karafuna makamantansa a yankin talaberi yayin da kamfanin jabal pure gold resource mai cibiya a birnin yamai ya samu lasisin binciken zinare da danginsa a yankin tilaberi sannan gwamnatin ta ce ta amincewa kamfanin gobex niger holding limited ya gudanar da binciken karfen uranium a yankin agades a ƙarƙashin waɗannan yarjejeniyoyi kowanne daga cikin kamfanonin ya ɗauki alkawalin mutunta dokokin tafiyar da harkokin ma'adanan ƙasar niger misali biyan haraji samar da aikin yi ga 'yan ƙasa ɗaukar matakan inganta rayuwar mutanen da ake ayyuka a yankunansu don samar da ci gaban karkara yayin da wasu daga cikinsu suka amincewa gwamnatin nishar ta saka hannun jarinta don ganin an dama da 'yan kasar wajen gudanar da harkokin kamfanoni ƙungiyoyin da ke fafutukar ganin an yi haske da adalci wajen tafiyar da sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa sun gargaɗi gwamnatin nishar ta yi taka tsantsan abdu mamman lokoko na shugabantar ƙungiyar rosen da akwai wasu mutane waɗanda ke zakwa ko kamfanoni na ƙasashen waje waɗanda ke zakwa don saboda yaudara mecece yaudara sai su zo su zuba kamar ku su ce za su zuba kuɗin jari za su aiki da 'yan ƙasa za su ɗaukan ma'aikata daidai gwargwado wani bi sai su ɓace wani bi masu ƙi to don haka muke son gwamnati ko ba in zai ba su wani ya kamata shi shaida ma ETA tana da mutanen ta nan Niger don saboda 'yan ƙungiyoyin hore hula su sani kuma 'yan ƙasa su sani wane ne an ka ba nawa ne an ka sai da eh, lasisin kuma menene zai kawo ga ƙasa dagewa a kan maganar mutunta dokar ƙasa ya zama wajibi ga hukumomin nishar in shi jami'an fafutuka shirya muke tanyi gwamnati mu dafa mai baya ai binciki a gani waɗanda an ka ba abun nan kamfanoni ne a adilai ko kuma ba haka nan ba ne kuma mu shaida ma jama'a muna son gwamnati shi aiki da gaskiya kuma shi aiki da doka tunda da arziki na 'yan ƙasa ne jamhuriyar nijar na daga cikin ƙasashe mafi arzikin karfen uranium a duniya sai dai idan ana maganar tattalin arziki a fili ake gane cewa 'yan kasar ba sa morar wannan arziki da allah ya huwace musu dalili kenan da a shekarar 2013 masu kare hakkin jama'a suka matsawa wa gwamnati lamba domin ta zartar da dokar ma'adanai ta 2016 a kan kamfanin areva na kasar faransa wanne ya shafa shekaru sama da 40 yana haƙar uranium a yankin agades arhakachak sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule to har yanzu kuma muna kan batun haƙan ma'adinan ne amma a najeriya inda kamfanin solid unit mai haƙar ma'adinai wanda aka kama ma'aikatansa a jihar plateau bisa zargin suna haƙar ma'adinan ba bisa ka'ida ba ya nemi a sako ma'aikatansa da hukumomi suka cafke domin a cewar kakakin kamfanin sun bi duk ƙa'idodin da aka shimfiɗa musu kafin su fara aikin daga jos ga rahoton zainab babaji mai magana da yawun kamfanin na solid unit suleiman adamu ya shaida min cewa ba su ji daɗin yadda gwamnati ta ɗauki matakin rufe kamfanin ba tare da tuntuɓar su ba. Na san cewa akwai lasin da aka ishin wa wannan kamfani solid din da ta yi wannan aiki din. Hmm. Domin akwai wata doka na na shi mineral and mining act laws na 2007 ya ce duk minista ya tabbatar da cewa zai shi wannan mining listing a cikin kwana arba'in da biyar. amma abun mamaki ba su ishu mana wannan ml din ba shi ma list din wanda mun riga mun tura musu kuma ina tabbatar miki wannan kamfani solid unit da tana aiki a wajen sama da shekara goma sha akwai risitai loyalty da ake biya da ake biyan local government state government da su wa'annan mutanen da suke wannan kusa da da site mu gashi na an kama waɗansu daga cikin ma'aikatan ku akwai wani matakin da za ku ɗauka kin san dai ba yadda za a yi mutum farin fata ya shigo ƙasar nan ba tare da izini ba kuma da sanin gwamnati suke suke wannan abu amma tun da wannan gwamnati mai adalci ne muna roƙon gwamnatin nan da ta ji mana wannan kadi kuma a yi maza maza maza a sako mana wannan mutanen mu. Kakakin kamfanin Solid Unit kenan wanda gwamnatin tarayya ta dakatar da aikinsu Suleiman Adamu. A ranar Litinin da ta gabata ne dai ministan ma'adinai da inganta karafa Kayo Fayemi ya ba da umarnin dakatar da ayyukan kamfanin ya kuma ba da umarnin danke jami'an kamfanin su 24 ciki har da 'yan kasar china ministan ya jaddada cewa kamfanin bai sami izinin gudanar da aiki a yankin ba kuma bai tsina nawa al'ummar yankin komai ba no other company in this country called nigeria has the right license or authority to mine in your community Minista Kayode Fayemi ya ce ba wani kamfani a Najeriya da ke da izini ko lasisi ko ikon gudanar da aikin haƙar ma'adinai a yankin ku. A cewar al'ummar yankin kuwa suna buƙatar kamfani ya samar musu da ababen more rayuwa ne don inganta rayuwarsu. Sunana Alhaji Musa Abdullahi Damburan Yalun, Federal Commissioner Public Complaints Commission na jihar Plateau kuma babban jigo a wannan kasa tamu na yankin Bashar Chiefdom. Wannan wuri sama da shekara kai zan ce kusan ɗari ana cire ma'adanai a nan. Amma in kin lura dubi garin kamfani dukiyan da ake cirewa a nan ya fi a ce wannan garin yanzu ta fi haka girma. Ba makarantu Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a Najeriya har ila yau wani kwamitin gwamnatin tarayya ya kai ziyara jihar Oyo domin tattaro bayanai kan ambaliyar ruwan da ta auku a jihar 'yan kwanakin da suka gabata. ga rahoton da hassan umaru tambola ya mana daga ibadan kokarin da take yi don yin kandagarki ga ambaliyar ruwa da lalata muhalli kwamitin kuɗi na gwamnatin tarayyar najeriya mai taimakawa ga ambaliyar ruwa da lalata muhalli ya ziyarci jihar oyo don duddubawa tare da tantance da neman bayanai ta yadda za a kare ambaliyar ruwa a jihar oyo kwamitin da zai share kwanaki hudu a jihar oyo yana ƙarƙashin jagorancin mr lawrence ne we are collecting the information both pictorially and Mr. Lawrence Oja Dabo ya ce muna tattara bayanai na ɓoye da waɗanda mun ka gani kuma bayanan za su bamu yakacin matsalolin su kana ana ƙoƙarin magance su da kuma irin taimakon dabarun da ake buƙata za mu haɗa hancin bayanan mu ta yadda za su bamu damar shawukan ilahirin matsalolin ambaliyar ruwa da muhalli. Mr. Lawrence Ojabo ya buƙaci jama'ar jihar Oyo da su daina zuba shara ga hanyoyin ruwa sannan kada su yi gine-gine a bisa hanyoyin ruwan don kaucewa ambaliyar ruwa. all Iko kwamishinan muhalli da albarkatun ruwa na jihar Oyo, Isaac Ishola, ya bayyana fatar gwamnatin jihar Oyo cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta taimaka mata ta shawo kan matsalar ambaliyar ruwa da muhalli. Kwamishinan muhalli da albarkatun ruwa na jihar Oyo, Isaac Ishola, ya ce kwamitin sun ziyarci jihar Oyo ne a bisa gayyatar gwamnatin jihar Oyo don su tantance irin matsalolin da ke ƙasa kana su taimaka muna ga abubuwan da muke da su muna neman taimakon gwamnatin tarayyar najeriya kwamitin ya duduba manyan hanyoyin ruwa da ke unguwannin agodi dandaru labo ranya eleta academy tamidare da dai sauransu duka a cikin birnin ibadan har wa yau kwamitin ya ziyarci arewa ta tsakiya kafin ya ziyarci jihar oyo a kudu maso yammacin najeriya kana zai yi wa sassan najeriya waɗari don neman bayanai da tantance matsalolin ambaliyar ruwa da muhalli don ɗaukar mataki su. Idan ba a manta ba, wata ambaliyar ruwa a shekarar 2011 a Ibadan ta yi mummunar barna wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da lalata dukiyoyi da yawa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. karfe ɗaya na tsakar dare ne da minti 18 a nan washington dc kuna kuma tare ne da sashen hausa na murya amurka ga shirinmu na gaba Demokradiyya a yau. Cikin shirin shugaba Buhari na Najeriya ya saba doka ne ganin yanzu fiye da kwanaki in baya kan kujerarsa? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba, magoya ba da kuma masu ikirarin kare demokradiyya suna ta kaɗa gangunan zanga-zangar neman shugaba Muhammadu Buhari wadda a halin yanzu yake jinya a Ingila ya dawo kan kujerarsa ko kuma ya yi murabus. Magoya bayan shugaban su ma su zanga-zangar suka ce a tata shugaban ba zai zakuɗa ba. Ganan dai ƙyar shimfiɗa da Salisu Shehu Ashaka ya haɗa mana kan wannan batu. sunana da jaden yanzu ni ne na concern Nigeria. Ba ku ga abin da ya faru a Libya ba, a Egypt ba, a ko ina ba. 'Yan Nigeria sun fi karfin Buhari, sun fi Buhari, sun fi Oshibajo, sun fi 'yan majalisar nan. In aka zabe ka, ba za ka yi abin da mutane suka zabe ka a kai ba za a cire ka ne. Dole ne a saurare mu, dole ne kuma a yi abin da muke so. Aishatu Yusuf ta kungiyar kwato matan Chibok ma na ci gaba da nana ta kira ga shugaban da ya ajiye mulki. A yanzu din nan shi shugaban kasa Muhammadu Buhari bai iya tafiya da mulki yadda ya kamata ya sauka ya yi murabus acting president osubanjo ya tafi da shi yau ya sauka ya yi murabus gaba ɗaya duniya gaba ɗaya najeriya duk abubuwan da ya faru za su yafe za su ga cewa rashin lafiyar shi ne sa shi bai iya abin da zai ba duniya nan nawa take wata ran fa gaba ɗaya mu likafani ne fa kawai magoya bayan shugaban sun yi dafifi a nan dandalin unity fountain suna cewa ba inda shugaban zai je ko da kwana nawa zai yi a london Esther Estebule sleja na daga matan da suka ce su a 2019 Buhari suke so ya sake takara. Muna tare da shi da bisan dari bisa goma muna son abu mu haka. In sha Allah tunan ci muna son mu ganshi akan saman koriya yana nan haka nan daren muna nan saboda shi. Mulki daga Allah ne Allah ne ya bashi ba mai kwace sai Allah. Suna na ya ukata ciro man bakan daura tun daga sissi zuwa yanzu babu shugaban kasan da zai yi tahiya ya dau bayro da takarda ya rubuta ya baiwa mataimakin shi ya ce ci gaba da rike kasa sai Muhammadu Buhari shi ya bi wannan kai. 'Yan siyasar APC irin su Ino Yahaya na nuna rashin lafiya baya hana jagora. Nasiru Adamu Elika ya tambayi lauya mai zaman kansa Modibbo Bakari mai tsarin mulkin Najeriya ya faɗa ne kan shugaba da baya kan kujerarsa na tsawon wata uku. A tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadi tanadi game da rashin zaman shugaban ƙasa kan kujerarsa. Ofishin shugaban ƙasa wanda aka kafa kan sashi na 130 na sashin mulkin Najeriya wato 1999 Constitution ya ba da A tanadi ko tanade-tanade game da idan shugaban kasa kamar ina fahimci tambayarka abinda shafi rashin lafiya kenan to idan shugaban kasa bai da lafiya sashi na 145 ya yi tanadi guda biyu sannan kuma abun gabaki ɗaya na rashin lafiyar shugaban kasa tanadin da aka yi a tsarin mulkin najeriya tanadi kashi uku ne na farko irin wanda yanzu yanayin da muke ciki yanzu wanda shugaban kasa ya yi rashin lafiya ya rubuta ma majalisar a dokoki na ƙasa wato national assembly wanda aka kafa gargacin sashi na 77 na tsarin mulkin najeriya ya rubuta musu akan zai tafi neman jiya magani to idan ya rubuta musu yadda ya yanzu din nan to shi mataimakin shugaban ƙasa wanda ofishinsa aka kafa shi akan a gargashin tsarin mulkin a sashi na 141 na sashin mulkin najeriya sai mataimakinsa ya ci gaba da mulki sai lokacin da ya dawo ya rubuta ma majalisar dokoki akan ya dawo yanzu ya kama aikinsa ko kuma ya kama aiki sa'annan shi mataimakin shugaban kasa sai ya daina aiki a matsayinsa na mukaddashin shugaban kasa wato acting president kamar yadda ake aka sani yanzu to wannan shine yanzu mara da muke ciki akwai kuma hali na biyu wanda idan shugaban kasa ya tafi haka don wani dalili wanda kamar kwatsam haka wanda ba shiri ba zato irin yadda muka taba samu gwamnatin gwamnan taraba na jihar taraba dan baba sunta wanda ya gabata ya taɓa yi game da hatsari da ya yi to kaga wannan babu tanadi da babu lokaci da za a iya rubuta majalisa to wannan idan aka yi kwana 21 a gargashin sashi na 145 a ƙaramin sashi na biyu to bayan kwanaki 21 to sai mataimakin shugaban ƙasa wanda aka sai ya ci gaba da mataimakin gwamna da ina ga wancan a ah, oh. kamar wancan mataimakin ina eh, gane o oh, misali kawo ka kawo eh misali na kawo mm, aha barista to in haka ne shin rashin fahimtar tsarin mulkin Najeriya ne yasa wasu suke zanga zangar neman eh, shi shugaban ko ya dawo ko ya yi murabus eh to na daya dalilai suna da yawa amma dai za a iya daukansa kamar ba a fahimci tsarin mulkin Najeriya ba ko kuma an fahimci tsarin mulkin Najeriya amma dai son zuciya ya rinjaye mutane ko kuma wasu dalilai wanda ba za mu iya ganewa menene ba tunda yake ana ma zarge-zarge da yawa cewa wayannan da suka je din akan titi ba su ne masu aikin ba suna aikatar ko kuma suna aiwatar da wato kamar wani Uh, wani aiki ne da aka ba su ko kuma wata haya da aka ɗauka su je su kaddamar ko kuma wata kungila aka ba su don su ci mato kaga a najeriya kuma yanzu yadda muke dinnan komai harkan kuɗi mutum ya samu yana iya yi Adisa duk da haka ɗazu na ji ka kawo kashi na 145 ɗin nan ba na manta ba ah, shi mai kashi na 145 da 146 na tsarin mulki suka faɗa ne kan makomar ofisoshin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa akan irin wannan yanayi a'a kamar yadda muka yi bayani na baya babu wani abu sabo in banda wanda muka yi bayani idan mataimaki idan shugaban kasa bai da lafiya ko ya rubuta ya ci gaba da wannan mataimakinsa ya ci gaba da rike ofishin sai lokacin da ya dawo babu ƙayyadajjin lokaci da aka yi ko kuma in bai rubuta ba in kwana 21 suka wuce kowane irin dalili ya hana rubutawan sai shi mataimakin shugaban kasan ya ci gaba baya bukatar rantsarwa sai ya ci gaba kawai sai lokacin da ya dawo ba sa ga da ba amma sashi na 146 yana nuna cewa shi mataimakin shugaban kasa yana da iko ya rike ofishin shugaban kasa sa'ilin da shugaban kasa ya samu wata illa ta rashin lafiya ko ta tsigewa irin wanda yanzu majalisar ministoci muka yi magana in har ta zamana eh, zamansa akan kujeran ba zai yi ba nan dindindin kenan wato rashin lafiya ba na dawowa ba na warkewa a dawo a ci gaba da aiki ba ne ko da an warke ba za a samu karfin ci gaba da aiki ba ko kuma an tsige shi ne ko kuma ya yi murabus ko dai wani dalili da ya sa wato wannan kujerar shugaban kasa ta zama kamar korasuwa ko wani abu ta zama vakan wato ta zama babu kowa to shi zai dare akan kujerar ne ya zama shine shugaban kasa mai cikakken iko wato substantive president har lokacin da wa'adin da ya rage wa shugaban kasan ya karasar da wa'adin da ya rage din wani haka dai bari samu dubu bakari akwai abin da ya faru kwanaki na majalisar dattawa lokacin da shi mukaddashin shugaba ya fita waje sai ya zama za a ce babu shugaba kenan ko babu mataimaki shin shi mukaddashi wane ne mataimakinsa a'a mukaddashin shugaban kasa a lokacin da shugaban kasa ya tafi ya bar shi yana rike da mukami baya da mataimaki wanda doka ta ce gashi wannan mataimakinsa ne ko ya nada ko kuma a zaɓe a yi zaɓe sai dai kawai ya ci gaba da haɗawa guda biyu kawai sai dai a nemi allah ya taimake shi da kuzarin riƙe guda biyun tun da dama kowa ya san ofishin shugaban eh, mataimakin shugaban ƙasa da shugaban ƙasa dukansu a ƙarƙashin sashi na ɗari da talatin duka ofis na ɗaya ne a suka raba sa'an nan kuma wannan dama yana zaune ne kamar za a ce wato spare ne a turance yana tsaye ne yana jira ne idan wani dalili ya faru irin wannan ɗin sai ya ci gaba don haka babu wani wani tanadi da aka yi na aikin mataimakin shugaban kasa na mai zama na musamman abin da kuke so mu gano shin ya nuna waye ne zai zama magajin gari yanzu idan misali shi mukaddashin zai iya yana tafiye-tafiye bar kasa ya nuna shikenan ko a ina yake zai ci gaba da mulkin kasa kenan daga inda yake a'a babu domin mutane suna ɗauka kamar shugaban majalisar dottaba yana iya zama a madadinsa in baya nan babu hakan ba zai faru ba a sa'ilin da yake kan kujerar sai dai in wani dalili ya sa dukkan su biyu ba sa kan kujerar ko wani dalili yanzu a kaddara Allah ya hana sai a samu yanzu kamar a larurar da yanzu ake ciki sai shi kuma mukaddashin shugaban kasan yanzu da muke da sai an samu wata larura wanda ba zai iya aikatar da aikin ofis din ba to wannan doka za ta iya ba shugaban majalisar dattabai wato senate president ya ci gaba da yin wannan aikin har lokacin da ɗaya daga cikinsu ya dawo a kan kujerarsa ko kuma dukansu biyu suka dawo wato akwai yanayin da shi shugaban majalisar da ta zai iya jagorantar kasa a akwai sosai ma idan dalilai suka faru duka ofishoshin sun zama ko da kotu ne suka tsige su ko kuma kotu suka soke zaben ko kuma an tsige su ko rasuwa ko rashin lafiya ko duk wani irin dalili wanda yake sa dukkan su biyu ba sa iya aikatar da ayyukansu na yau da kullum to majalisan shugaban majalisan dattabai wato senate president na iya ɗare akan mukamin eh, wato mukaddashin shugaban kasa ne ma ba na vice president ba. Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamuna madadin Sale Shehu Ashaka da Nasir Adamu kaya da lauya Modibbo Bakare da kuma Cibahiro yadda ne wadda ya daidai da sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To da ka ne kawo ga labarai a takaice. To a takaice shugaban Iran Hassan Ruhani ya faɗi jiya talata cewa ƙasarsa ta gwammace ta mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa game da shirinta na nukiliya fiye da duk wani zaɓin. To amma muddin Amurka ta ci gaba da abin da ya kira yin barazana da kuma ƙaƙaba takunkumi, Iran fa za ta gaggauta komawa kan tafarkinta na shirin nukiliya fiye da ma yadda ta yi gabanin fara aiki da yarjejeniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi jiya talata cewa har yanzu a shirye Amurka take ta hau teburin shawara da Koriya ta Arewa a yayin da shugaba Kim Jong-un ya janye barazanarsa ta auna yankin Guam da ke yankin Pacific mallakin Amurka. Shugaban Argentina Mauricio Macri shi ne na baya-bayan cikin jerin shugabannin ƙasashen Latin Amurka da suka ce ɗaukar matakin soja daga bangaren amurka ba ita ce hanyar da za a bi don a sake maido da demokaradiyya a venezuela ba masu haro da aka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kina agogon ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shiri idan allah ya kada manta domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com za mu da ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatarwa da kuma ce ba hira ne da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu mr jimmy mahmud lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc